bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin abubuwan da za mu yi bayani a kai yanzu abubuwan da suka haramta ne mai hajji yi ko mai umra da kuma kafara su abu na farko duba madubi don ado idan ya duba ba don ado ba komai amma ya hattara kada ya duba sanya zobe don ado idan ya sanya zobe inda don ado ne shi ma bai halatta ba fasikanci kowane iri ne haramun ne kowane iri dukkan wani abu da sunan shi fasikanci mai fasikanci sabon ubangiji kowane iri ne haramun ne kamar rada manci karya kowane irin sabo ne na hudu jidali da jayayya fada jayayya hayaniya na biyar shafa mai tun ba zai shafi mai ba na shida kawar da gashi ko yaya gashin gashinsa kada ya bari ya fita ko farce ko wani abu na bakwai fitar da jini kada ya bari jikinsa ko ya jini ya fita na takwas cire haƙori na tara yanke farce na goma ɗaukar makami samsam hannunsa ya zama ba wani abu mai cutar da mutane sai dai sanda don dogarawa ga wanda yake yana dogara sanda saboda yana buƙatar ta yin tafiya na sha ɗaya farautar dabbobin tudu kowane irin dabbobi matukan na tudu ne ba zai yi bai farauce su na sha biyu kulla aure haramun ne na sha uku fitar da mani na sha hudu na yi mafarki wannan wani abu ne da wannan ba shi laifin farki ne amma shi da kansa aikin da zabani zai fita haramun ne na sha hudu sanya tufafi ɗinkakke ga namiji mace ita dole ta sanya tufafi ɗinkakke na sha biyar sanya hoppi ko safa ko takalmi sau ciki ga maza shi yasa ba zai ba sai dai ka sa silifa yauwa ba dama ka sa safa ko wani abu shi ma ya zama kada ya zama ɗinka shi akai na sha shida shiga inuwa yayin tafiya kan hanya ga maza ita mace ta shiga inuwa ba kuma amma namiji ba zai yi ba yana tafiya ya shiga inuwa shi yasa ma ba zai yi ba ya shiga motar da take a rufe na'am da yana tafiya sai zaman ya shiga gini ba komai amma matuƙa yana hanya ya zaman tuna da inuwa mai tafiya shine matsala na sha bakwai rufe kai ga maza na sha takwas rufe fuska ga mata mace haramun ne ta rufe fuskar ta aikin haji kamar da namiji haramun ne ya rufe gashi kansa ba dama ya sa hula ko na ita kuma mace kad take ta sa ta rufe fuskar ta haramun ne na sha tara sanya kwalli don ado sai dai in magani ba komai na 20 sanya kwalli ga mace idan ya kasance don ado ne na 21 amfani da turare ko duk wani abu mai kanshi kowane iri ne ko jin kanshin ma ko sansana kanshi duk haramun ne ko da fure ne mai kanshi ka sansana bai halatta ba na 22 kashe kwari ko da a jiki suke kamar kwakwata da kudin cizo da makamantansu ba dama a kawar da su dole mace da take da kudin cizo a jikinta ta bar su ko kwari ko kwarkwata kada ta sake ta kashe ta na 23 tsige itaciya da ciyayi da suke cikin harami dukkaninsu ko kuma mutum yanke su haramun ne na 24 neman fitar da mani ga maza ta hanyar mace ko mace ta neman fitar da mani ta hanyar namiji ta kowane hali kamar ko ta hanyar saduwa ko ta hanyar wasanni ko ta hanyar shafifiniya ko ta hanyar sumbunta ko ta hanyar kallo da sha dukkaninsu wannan haramun ne wasu abubuwan da aka ambata ana sana daga fara. wasu ba su da kafara an ambace su a cikin littafin hajji dalla-dalla da haka za mu dai nuni da wasu a takaice saboda mai sanya faɗaɗa ya koma littafin aikin hajji idan mutum ya duba madubi don ado abu na farko kenan za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu faɗa shi babu kafara sai dai bai hajji cikakke ba gaskiya ya sa baban yin sai ringa duba dai na ado yana ado shi yasa yana da hatsari ana da kyau mutum ya kokari ya hajji mabrur shine hajjin da yake ba shi da wani sakamako sai aljanna idan kai hajji ba mabrur ba to sai Allah ya ga dama ya karba in ya karba dai amma ba shi da sifafin hajji mabrur kubataccen hajji na biyu sanya zobe dan ado ko mace ta sanya lalle dan ado shi ma ba kafara sai dai hajjin sa gaskiya yayi sabo yayi abin da ba ci ai ba ya hattara ka da ita ma ka hattara ka da hajjin sa yake zama mabrur fasikanci shi shine abu na uku shi ma ba shi da kafara sai dai musahabi ne mutum yanka saniya maimakon wannan fasikanci kamar yi rada da wani ya annabimanci ya yi ƙarya da sauransu a cikin hajjin hajji ya duk wani abin da yake sabo ne ko ya yake to musahabi ne yanka saniya domin ta fanshi wannan zunubin da yi wannan laifin da ya Allah shi yasa hajji mabrur yana da muhimmanci mutum ya kokari ya zama hajji mabrur jidali da jayayya idan ya faru shi ma na ɗaya ba kafara amma idan ya kasance ya yi shi sau uku kuma ko da yana da gaskiya kama an yi jayayya ta ilimi ko wani abu kuma yana da gaskiya fa duk da haka yana da kafara akuya shi yasa jayayya din ko kana da gaskiya bai halatta ba kai shine matsala amma idan ma da ƙarya ne ya jidali to a na farko akuya idan ya sake yin jidali biyu saniya idan ya sake yin jidali na uku ya jayayya aka yi ta musu da shi taguwa zai bayar saboda haka kenan idan ya jidali ya kiyaye idan eh, za mu ga idan ya idan ya yi jidali shida yana da gaskiya saniya zai bayar idan ya yi tara yana da gaskiya akwai taguwa zai bayar a gani to amma idan ya yi kafara bayan ya yi guda uku sai ya sake uku to akuya ce amma idan bai kafara ba har yi shida saniya ce amma idan ya na shida ya kafara idan ya sakin uku akuya ne amma in ba haka ba in dai ya yi jayayya har guda tara to abin nan ta hau kansa taguwa haka zai ta lissafi shafa mai ma ba shi da kafara amma idan man yana da kanshi kafara ta haukan mutum na yin amfani da mai kanshi kawar da gashi idan gashi ne gashin kai ne babu larura kawai mutum ya tsige gashin kansa to sai ya ba da kafara akuya idan da larura zai bayar da mudu goma sha biyu na abinci ga miskinai shida kowa mudu biyu domin ya zamanto sun samu cin abinci idan kuwa gashin hammata ne ya tsige ko da da larura to zai bayar da kafara akuya idan jini ya fitar ya fitar da jini daga jikinsa ba kafara sai da ya yi sabo bai hajji mabrur ba idan ya cire haƙori to kowane haƙori ɗaya yana da kafara sai ya yanka masa akuya duk haƙori ɗaya cire idan yanke duk farce ɗaya zai bayar da mudu saboda haka har zuwa farata guda tara zai zama mudu tara amma idan ya yanke duka faratansa wato su duk yanke su gaba daya farcen yatsunsa to zai ba da kafarar akuya saboda haka a lura sosai da wannan kafarori saboda haka goma ya zamanto akuya duk kowane ɗaya mudu ɗaukar makami ba shi da kafara sai da bai hajji mabrur ba farautar dabbobin tudu akwai kafarori daban-daban gurgun nau'in farauta kamar in yi farauci barewa akuya in ya farauci babban barewa ko kanki saniya in ya farauci rakumin jeji misali zai ba da abin nan rakumi ka fara nan dai kulla aure shi ma ka fara taguwa ce to zai idan ya kulla aure zai ba taguwa idan ya sadu da matar in bai sadu ita ba ya aikata zunubi babba a cikin aikin haji bai hajji mabrur ba idan ya fitar da mani ta hanyoyi daban-daban kamar ta hanyar kallo da sauransu shi ma zai ba da kafarar taguwa dole ne kafin ajin sai zama to karabe wajen ubangiji kuma duk da hakan ga mai aiki mabrur ba abin takaici kawai hajjin sa zai karba amma ba ya zama mabrur ba sanya tufafi din kake ga namiji shi ma kafararsa akuya ce sannan kuma adadin tufafin adadin awaki riga tufafi idan ya sa riga da wando akuya bi kenan riga da wando da hula akwai a uku kenan riga da wando da hula da safa akwai hudu kenan haka sanya hoppi ko safa so ci ga maza ba kafara sorry hoppi da safa ba su da kafara sai dai ko takalmi kafa ciki ba fara amma dai bai hajji mabrur ba shiga inuwa yayin tafiya kamar ya sanya lema yana tafiya da ita shi ma akuya zai bayar in ya sa lema ko ya shiga mota rufaffiya yana tafiya ana tafiya da shi kafara ce ta akuya idan ya rufe kansa yana tafiya shi ma fara kamar ya sa hula idan mace ta rufe fuska ba fara sai dai bata hajji mabrur ba ta aikata haram a hajjin haji idan ya sanya kwalli dan ado ba ka fara idan mace ta sanya kwalli ya kasance dan ado shi ma ba fara a amfani da turare sai dai ta yi sabo fa ok idan mace ce dan ado tana da kafara akuya in dai dan ado ne yau in mace ce ta yi dan ado tana da kafara idan ta yi amfani da turare ko yi amfani da turare yana da kafara idan wani ya kashe kwari a jikinsa to ruwa ta hau jikinsa ya kashe ta ko kwarkwata a jikin gashi ko kudin cizo a jikinsu da makamantarsu to za su yi sadaka da tafin abinci kafara su kenan idan mutum ya tsige itaciya da ciyayi da suka tsiro a harami yana aikin haji ko ya yanke su to idan babbar shuka ce zai yanka saniya idan karamar shuka ce zai yanka akuya fara idan ciyayi ne sai nemi gafar ubangiji madaukakin sarki babu kafara a ciki abu na shirin da uku idan ya fitar da mani ko ta hanyar misali mata ko mace ta hanyar da mani ta hanyar namiji kamar saduwa ko suka yi wasanni mani ya fita ko suka yi shafefeniya ko suka yi sumbuntar juna ko suka yi kallo na sha ta kura masa ido ya kura masa ido har suka fitar da wani abu to ka fara sa taguwa ce daidai yake da jima'i da sauransu duk da ka fara sa taguwa ce idan kuma ya kasance to idan ya kasance ya wuce rabin ɗawafin mata ne ya yi wannan laifin to hajjinsa ya yi ba zai sake hajji ba idan umara ce ba ta ɓaci ba sai dai yana da kafara shi ma amma idan cikin hajji ne to hajji ya ɓace kuma sai ya yi kafara wannan shine babban musiba ga wanda ya aikata wannan babban laifi na saduwa da mace da sauransu ina ganin wannan a takaice kenan wanda yake buƙatar dogon bayanai yana ya aiko mana tambayoyi ta facebook shafin muna ko dai haidar santa ko kuma ya turo ta irin shafuffuka kamar su umara da hajji da sauransu daga cikin shafuffukan mu da muke da su a facebook na bayanin wannan matsaloli daban-daban to don nan nake cewa kamata a rufe batun aikin hajji haka nan allah ya samu amfani da abin da muka ji wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh